بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل وسلم واحمل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم إلا ما علمتنا من أنت العليم الحكيم yau biyu ga watan ramadan shekara ta dubu daya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi ne wanda ya yi ne shekara ta dubu biyu da ashirin da uku wannan shi ne darasinmu na biyu a cikin wannan wata na ramadan a wannan matsalacin na mai albarka masallacin imam malik da ke gida jiya mun tsaya a kan aya ta da shida cikin suratul al'an wala bi karanta wannan ayat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم min nafsin shine wanda ya samar da ku daga rai guda ɗaya a mustaqarrun sannan ya sanya ku a wani mazauni a mustauda da kuma wani mazauni da za ku yi kwana da shi har Aya ayatu li qaumin yafqahun hakika mun rarrabe ayoyi da mutanen da suke fahimta Allah subhanahu wa ta'ala yana yi mana kashin yana mana ƙarin bayani ne abin da ya shafi wato ƙudurarsa da kuma faɗin iliminta girman ƙudurarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana ayoyin da suka gabata a baya cewa shi ne yake sanar da wato shukoki da bishiyu daga kwaya da kuma kwallaye sannan shi ne yake fitar da rayayye daga matacce kuma yake fitar da matacce daga rayayye shi ne wanda ya sanya dare ya zama lokaci ne na nutsuwa kuma yake tsawo hasken asuba daga cikin duhun dare dukkanin waɗannan ayyuka ayyuka ne da sai mutum ya tara hankalinsa zai ga irin girma da wato faɗin ilimi da Allah subhanahu wa ta'ala yake da shi a abin da ya shafi rayuwar bayinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da sifanta mana irin kudura da yake da ita ga bayansa da kuma irin hikima da yake da ita wacce yake tsara abubuwa kamar yadda yake so kuma kamar yadda ya ga dama Allah subhanahu wata'ala ya ce wa huwa allazi shine dai wannan da mana wanda ya wayancan na baya to shine dai an sha'akum min nafsin wahida ya samar da ku daga rai guda ɗaya shine annabi adam Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da dukkan ɗan adam ne asalinsa daga annabi adam alaihi salatu wassalam shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratun ah, nisa'i Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhan nasu taqu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane bisa katsantsan cikin lamarin ubangijin da ya samar da ku daga rai guda ɗaya wa khalaqa ha zawjaha kuma daga jikin wannan rai guda ɗayan Allah ya fitar da matarsa wa min huma, sannan ya yada daga wayannan guda biyu rijalan aka samu mazaje kasiran da yawa wani sa'a kuma aka samu mataye su ma da yawa ana Allah subhanahu wata'ala yana so ya gaya maka tushen ɗan adam daga mutum ne guda ɗaya daga mutum ne guda ɗaya shine annabi adam shi Allah subhanahu wata'ala ya halitta wanda dama wato haka ya gaya mala'iku indi ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sa a doron ƙasa waɗanda za su rika mai gurbin junansu ana Allah subhanahu wata'ala da ya nufaciya raya doron ƙasa sai ya sa annabi adam ya zama wato rayuwarsa ta halifanci ce shi annabi adam ba wai halifa ne na Allah ba kuma Allah ai ba zai tafi ba ba wai halifa ne irin halifa ana nufin wanda in ba ka nan zai yi aikin da kake to shi Allah ba zai taba zama baya nan ba to halifan waye annabi adam shine ya sanya rayuwarsa zama wasu suna mai gurbin wasu zaman annabi adam ya haifi 'ya'yansa za su ne gurbin sa in baya mana ya zama annabi adam yana da halifofi har ga mu ma yau mun zo muna rayuwa halifofi ne nasa duk asalin mu an koma mu koma ga annabi adam kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullukum min adam wa adam bin turab dukkanin ku ne daga adam kuma annabi adam daga turbaya yake shine Allah subhanahu wataala yake ƙara tabbatar da wannan cewa wa huwa allazi ansha'akum min nafsin wahida ne wanda ya samar da ku daga rai guda daya fa mustaqarrun bayan ya samar da mu daga rai guda daya rai daya aka fara samarwa to kuma sai Allah ya canza tsarin rayuwar to shi annabi Adam Allah ya yi shi ne daga ƙasa to sai kuma Allah subhanahu wata'ala ya canza tsarin da zai ci gaba da samar da ɗan adam a kai saboda hikima irin tasa ba don ba zai iya ci gaba da samar da mu daga wannan turbayar ba a an Allah ya ga dama sai a tara kasa ga ta muna ka gina gidaje har yanzu kasar ba ta kare ba da za a yi ta mutane daga ita a ta ba ta ana ginawa ana samar da mutane daga ciki. a cikin hikimarsa sai ya wato sanya mu muka zama wato muna tafiya bisa wani tsari bayan wancan na farko shine daga nan sai Allah subhanahu wata'ala ya maida mu fa mustaqarr sai muka zama muna zama a wani mazauni wa mustawda sannan kuma da wani mazaunin daban wanda shi kuma za a yi masa bankwana malamai sun yi sabanin cewa mai Allah subhanahu wata'ala yake nufi da faɗinsa cewa fa mustaqarr wa mustawda Abdullahi bin Abbas Allah ya ƙara musu yadda da Abdullahi bin Mas'ud da malamai da yawa tun daga kan sahabbai har zuwa kan tabi'ai irin su Mujahid da Atsa Ibrahim an-Nakhai su Dhahab da sauran su malamai da yawa sun tafi akan cewa kalmar fa mustaqarrun tana nufin al-arham mahaifa ma'ana Allah subhanahu ta'ala da ya halitta ɗan adam daga turbaya ya halitta adamu daga turbaya sai ya mai da rayuwa kuma ta zama za a rika saka mutane a cikin mahaifa su rayu zuwa wani lokaci sannan kuma ba mustauta sannan kuma sai su ban kwana daga mahaifa su faɗo duniya nan ne za su zo su zauna zuwa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yanka musu wa mustauta kuma suka ce ai min al ya zama daga tsatsan ɗa namiji Allah subhanahu wataala da ya adam sai ya mai da rayuwar ta zama tsatso ne a jikin namiji yana nan yana raye in yi aure sai ya sa ɗauki wannan tsatsan da yake jikin sai ya sa a jikin mace ita kuma daga nan sai ta haifar da wannan tsatsan ya dawo duniya ya cigaba da rayuwa shi ma kuma ya samar da wani makamancin sa kamar haka wannan shine ake kira da tanasulun natij wato ci gaban halitta bisa tsarin da Allah ya aji me yasa Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana wannan ko kuma kafin wannan kamar yadda na faɗa malamai sun yi sabanin fa mustaqarrin umma musauda wayannan sun faɗa cewa a shine mafi yawan malamai cewa daga wato tsakan mahaifinsa ya juya ya koma mahaifa sannan ya taho duniya shine fa mustaqarrun wa mustauda amma sashin malamai suna ganin cewa wato kamar yanda ibn ashur kamar yanda qurtubi ya faɗa a cikin tafsirinsa yake cewa a sashin malamai suna cewa fa mustaqarrun fi dunya ai zai zo ya tabbata a duniya mana in an gama juye-juye Allah ya jujjuya shi ya kawo duniya Su zai samu mustaqar zai zo ya zauna zuwa wani shekaru zai zauna zuwa wani shekaru wa mustauda kuma zai yi bankwana haifu ya mutu yayin da zai mutu sai yi bankwana Mana zai zauna a duniya ya samu karar a nan duniya su ba matabbata ba ce to zai wada'i ya ban kwana da duniya kuma yayin mutuwarsa idan ya tafi lahira to shi kenan kuma ya je madawwama ta inda babu zancen komawa duniya kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya sifanta lahira cewa wuri ne da ba za a dawo ba Sa'id bin Zubair Allah ya ƙara masa yadda Allah ya yadda da shi yake cewa mustaqarrun fil arhami wa'ala wa ala zahar al-ard yana zama mustaqar ne a lokacin da yake cikin mahaifiyarsa da tsakan mahaifinsa sannan kuma ya zo duniya duk wannan tun daga marhalar da yake rayuwa tsakan mahaifinsa da kuma da kuma mahaifar mahaifiyarsa da rayuwarsa a duniya shine mustaqar mustauda kuma shine darul akhir shine gidan lahira ala ayi halin da abinda aya take so ta nuna mana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rayuwar ɗan adam ta zama a bisa zango-zango na rayuwa. Zango na farko an halitta shi daga kirɓaya. Daga nan Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da shi ya koma yana zuwa ta hanyar mani. Da zai zauna a jikin mahaifinsa zuwa lokacin da Allah ya zai fita sai ya koma cikin mahaifiya. Daga nan zai gama rayuwarsa rayuwar da take cikin tsatson mahaifinsa daban take. daban take in ya zo cikin mahaifiyarsa ita ma rayuwa ce da za a busa masa rai a dinga ba shi abinci saɓanin lokacin yana zuzan mahaifinsa ba irin wannan tsarin rayuwar yake ba daga nan in ya fito duniya sai kuma a canza shi daga wannan abin da yake cikin jijiya a cikin mahaifiyarsa a kuma mai da shi ya ci gaba cin abinci ta hanyar bakinsa ya tsotsi mama daga mahaifiyarsa ba shi da haƙoƙi ba shi da komai in an kwana biyu Allah subhanahu wata'ala ya ga ka ya kai lokacin da yake buƙatar abinci sai a fito da haƙora daga nan yana da haƙora za a ci gaba da tafiya a yi ta tafiya a yi ta tafiya har tun yana rarrafe kaza yi kaza yi kaza haƙora zai ta zama daga wuri kaza ya tafi guri kaza daga wuri kaza ya tafi guri kaza duk Allah ne ya wani me yasa Allah subhanahu wata'ala ya nabbaha mana cewa ga yanda ya tsara rayuwa don ka san cewa wanda ya yi wannan lissafin wanda ya yi wannan tsarin wanda ya yi wannan plan to ba abin da zai gagare shi ba abin da zai gagare shi wato ka kalli yadda abin yake tun daga asali kalla za ka ga wani abu ne mai ban mamaki to wanda zai zo ya kalli ya mamakin za a tashi alkiyama mutane su tashi to ya nuna baya fahimtar rayuwa ne domin shi ma yi dan adadin daga babu aka samar da shi to yanzu tashin da zai a lahira ba fa daga babu za a mai da kai ba a ci dama ta kai summa nu'idukum za mu dawo da ku zance ne na a dawo da kai ba zance ne na a samar da kai ba wanda ya samar to zancen ya ce zancen ka ce ba zai iya dawo da abin da kama ba bai tashi ba bai tashi ba wannan duk yana so a nuna maka kai imani da lahira ka yadda cewa duk abin da Allah ya faɗa cewa zai faru a duniyar nan zai faru zai faru Allah subhanahu wata'ala ya ce maka kinciya mai kaho da ta soci mara kaho. za a dawo da su a rama sai ga tunkiyoyi dubu biliyan nawa aka yi a duniya to amma duk wannan ba zai ba su mamaki ba saboda abin da Allah ya yi da ya halicce su dubu biliyan nawa ɗin haka a dawo da su bisa aikin da suka yi ya fi sauki ɗan adam nawa aka yi miliyan nawa aka yi shekara nawa ake rayuwa a dawo da mu abin da aka yi wallahi sai an dawo da shi an sake bin komai da lissafin komai sai an bi komai sai abu wannan shine abin da Allah subhanahu wataala yake so mu tuna a ciki shi yasa Allah subhanahu wataala yake qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahu mun rarrabe ayoyi amma ga waɗanda za su fahimta waɗanda ba za su fahimta ba to ba lallai ne su fahimta ɗin ba da haka Allah subhanahu wata'ala yana nuna mana cewa wajibi ne musulmi da Allah ya ba su alƙur'ani rika yin tunani a cikin ayoyin Allah suna fahimtar su bayan sun iya karanta su su kuma duka yin tunani rika yin tunani suna fahimtar su dan sanan ne za su gane waye Allah hakikanin Allah sanan ne za su gane wato waye manzon Allah sanan ne kuma za su gane me aka kawo su duniya su yi Wani bai kai wannan ba za ga wasu suna ganin cewa ai duniya ita ce tabbas lahira ai labari ne haka ba tabbas to wanda ya duniya ta zama tabbas shi kuma ya sai ma lahiran ma tabbas ne menene naka Allah ya samu dace sai Allah maɗaukacin sarki ya ce وهو الذي

ومن النخل والأنهار وأهل دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان والزيتون والرمان مجتمعا وغير متشابه انظروا إلى ثمره Allah madaukakin sarki yace wa huwa allazi anzala minas samaa'i ma'a shine wanda ya saukar da ruwa daga sama fa na bihi nabata kulli shayi. sai muka fitar da shi dukkanin wani nau'i na tsirrai fa akhrajna minhu khadiran sai muka fitar daga gare shi khadiran koraye nukhudij minhu habban muka fitar da ƙwaya daga cikinsa mutara shiban mai hauhawar juna wa minan nakli hakanan kuma daga bishiyar dabino min ɗal'iha daga hudar nan tata kinwanin muka fitar da dunkule na tarin dabino daniyatin makusanta da masu dab da ƙasa Wajen natin min a'nabin da kuma wato lambuna ko kuma gonakai da suke tattare da inibai wa zaitun da zaitun wa rumman da rumman mustabihan masu kama da juna wa gaira mustabihin da kuma waɗanda wa gaira mutashabin da waɗanda kamar su ci sha bamban kunduru ila samari li duba zuwa ƴaƴansa idan asmara wa yan'i idan yayi ƴaƴa kuma ya nuna inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minu inna fi zalikum laayatin liqaumin yu'minu dalle haqiqa a cikin wannan aikin akwai ayoyi li qaumin yu'minuna ga mutanen da suke imani Allah subhanahu wa ta'ala yace wa huwa allazi anzala minas sama'i ma'an a baya Allah ya gaya mana cewa inna Allaha khaliqul habbi wan naw shine yake wato tsaga ƙwaya, da kuma ƙwallon dibino ne a nan Allah subhanahu Ta'ala yake gaya mana cewa yaya wani tsari yake bi kamar yadda ya samar da tsarin rayuwar ɗan adam ta zama mataki-mataki to kar mu ɗauka su ma bishiyu rayuwa ce suke yi ba lissafi yi ba a'a Allah ya ɗora ta akan tsari da lissafi wanda su ma wannan tsarin suke bi wanda kuma saboda iko da ƙudura ta ubangiji babu wanda ya ita ko kuma ba wanda ya kawar da wa'annan bishiyu. ko wa'annan tsirran daga tsarin da Allah subhanahu wata'ala ya dora duk wata dabara da za a yi musu sai dai a yi wata dabara da za a ƙara inganta irin tsarin da Allah subhanahu wata'ala yake so ya inganta wanda dama rashin ilimi ne yasa ba inganta ba amma ai wani abu daban babu babu wani laboratory yanzu da za a zo a ce maka za a iya maka mangwaro kawai gashi mangwaro ne mangwaro ne na hakika aka je laboratory aka yi shi yanda yake da kwallonsa da komai da test ɗinsa da komai a sai an masa babu sai dai a samu wanda Allah ya yi na asali a ba shi a masa wani tsari ya canja wata kala ko yi wani abu wannan kuma ilimi ne ya kawo shi ma kuma ilimin Allah ne ba wannan tsari ne shi ma da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora rayuwa kuma hatta ba ɗan adam ba tsirrai ma haka Allah ya dora a rayuwar ya ce wa huwa allazi anzala minas sama'i ma'an shine wanda yake saukar da ruwa daga sama mataki na farko kenan domin kafin ai shuka ai ana jiran ruwa ta tukuna to idan ruwa ya sauka to kowa zai gane cewa lokaci yayi da zai iya yin shuka inda mutum zai je yin shuka ba lokacin damuna ba za ta fito ba ta ruwa ba ba za ta fito ba za ta fito ba za ta zauna ba za ta fito ba in abin da aka sa bai lalace ya riɓe ba to sai san da Allah ya ruwa sai abin ya tsiro in kuma ya lalace ya riɓe to ba zai ma fito ba gaba ɗaya da wannan ruwan Allah subhanahu wataala ya ce fa akhrajna bihi da wannan ruwan sai mu fitar kulli shay'in duk wani abu na baka kulli shay'in sai fitar da dukkanin wani tsirrai na kowane irin nau'i jin nau'in tsirrai Allah subhanahu wata'ala ce fitar da shi ta karkashin wannan ruwa da aka saukar zaka ga ban mamaki kamar yanda Allah subhanahu wata'ala zai faɗa a gaba yake cewa fa akhrajna minhu khadiran daga wannan ruwan da kwayar da aka sa a ƙasa sai mu fitar da kwarra korayen ganyayyaki dan abin da yake farawa bayan an sa a iri a ƙasa sai ya tsage sai ga koriyar wato ganye ya fito a jikinsa bayan an yi ruwa ke sai ga kore ya fito kaga shi ma ya tafi daga tsauni na rayuwarsa na wato kasancewarsa a matsayin iri yanzu kuma ya zama shuka ya zama yabanya daga nan yana tafiya ya girma zuwa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya so bayan wannan korin din to a wannan nukhriju min habban a jikin wannan koren kuma sai mu fitar da ƙwaya bayan da abu ita a jiki sai kuma a fitar da wata ƙwayar daga jiki mutarakiban kuma ƙwayar sai ta zama bayan an yi ta daga guda ɗaya sai kuma ga ta zama mutarakin tana hawa hauhawar juna je ka ɗauko masara ga yadda take za ka ga layi layi layi layi a tsaye a kwanta a waye duk Allah ne ya musu faru ka je ka ga dawa ka ga yadda take ka je ka ga gero ka ga yadda yake duk za ka ga wani kan wani wani kan wani wani kan wani kuma daga kwaya ce kuma daga kore ne yake fitowa yana girma yana girma sai kuma ga wannan abin ya fito daga cikinsa wa minan naqli haka nan a bangaren abin da ya tafi bishiya kar ka ɗauka ita ma ba tsari Allah ya yi ba idan an ce an sa shinkafa ne ko dawa ko masara ta fito ta yi yanayinta to wancan kwallo ne ya yi bishiya shi kuma ya yake shi masu Allah ya ce wa minan nakali daga abin da ya samu bishiyar dibino min tsal'iha ita kuma daga hudan nan ta ta muke fitarwa min tsal'iha daga hudata za ga huda ta fito ta fito fara fara fara jajajaja waye haka ta fito daga nan kuma sai kuma ga huda ce guda ɗaya amma inwanin sai kuma ga nono guda na dabiru huda guda ɗaya ko kuma huda da yawa da ta fito su sai ga ta canza kuma ta fitar da nono guda na dabiru za ga an ciro shi a jikin zarbar ga cinan shi ma satini guda duk daga wannan al'ihadin daga wannan wato a ah, hudar inwanin sai a samar da wato nono guda na dabino daniyatun mai kusata da ƙasa za a ga ga dabino domin nau'in bishiyar dabino kala-kala akwai wacce ba ta tsaho da yawa kuma ta yi ya'ya da biya ya'yan sun yi ƙasa daga ƙasa ma za ka cira kawai ka cikin dabinon kai ko da ma irin wannan namu da suke yin dogon jiki sannan su yi wannan ai duk da haka a kusa suke da sun yi nisa sun kai irin yadda jirgi yake tashi waye zai hau ya turo ba mai hawa ya turo amma tun da a kusa suke sai a hau a ɗafe a ɗafe a ɗafe su a je a turo a kaɗa mata kilili bayan an yi kilili ya nuna ya yi daɗi a je kuma a hau a sake turowa a sako da shi ko da yake yana da tsawo amma dai a kuce shi yadda bai wuce nisan da ɗan adam zai iya tafiya ya je turo ya zo ya amfani da shi ba wa jannatin hakanan kuma Allah subhanahu wata'ala shi yake samar da gonakai min a anabin na inibi na inibi shi ma inibi da ɗauri rayuwarsa take yi daga huta zai zama karam abin da suke ce masa karam wato ɗanyen wato inibin ya zo ya nuna har kuma ya zo ya bushe ya zaƙi ya zama inib to Allah subhanahu wata'ala shi ya tsara masa wannan tsarin nasa wa zaitun haka nan zaitun wa rumman kuma da rumman dukkaninsu tsirrai ne da suke yin bishiya kuma suke da tsari na rayuwa irin tasu da Allah subhanahu wata'ala ya tsara musu mushabihan dukkanin wayannan za ga suna suna kama da juna ko wayanda suna kama da juna wa gairu mutashabin akwai kuma waɗanda ba sa kama da juna za ga wasu sun yi kama da juna na daga cikin tsirrai wasu kuma ba su kama da juna ba domin dabino bai kama da ayaba ba ayaba ba ta yi kama da wato ruman ba kowanne kalarsa daban kuma amma duk asali dai bishiya da shi bishiya ce take samar da shi sai Allah subhanahu wata'ala da ya gaya maka waɗannan abubuwa na ƙudurarsa da ikonsa da irin iliminsa domin wannan sai ilimi kawai wanda ya iya wato zuwa ya haɗa mangwaro da tufa mangwaron ya fitar da nau'i kamar mangwaro kamar tufa ya zama abin birgewa an fahimta ya zama abin nunawa a duniya cewa ya iya samar da wato ya iya zuwa ya yi wata dabara mangwara ya canza ya yi kala da tufa ya yi fet mai kama da na tufa ya zama abin burgiya to ina ga wanda kuma ya samar da su gaba ɗaya ina ga wanda ya samar da su gaba ɗaya ana ganin ilimi ya ci gaba ana ganin zamani ya ci gaba ana zuwa ake samar da kwai a kai su a sashi inji ya ina ga wanda ya samar da kwan shi kuma wani irin iko ne da shi shi wanda ya samar da wani irin iko ne da shi idan kuma ma wani ya burge da ya je ya ya zama to ina ga wanda ya samar da ran da yake jikin sakon da ake fitarwa kuma ya girma ya zo ya samar da kwai shi ne sakon asalinsa ba a je an yi wani laboratory da aka samar da kwai ba har yanzu a duniya babu wani laboratory kuma ba za ta samu da za a zo a ce kawai an zo an yi ga gashi ya zama tsayi a zo a fasa ai a tsankace babu babu Allah subhanahu wata'ala shi wannan dan me dan cikar kudura da iko da yake da shi akan komai to da Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana wannan sai sai unziru fi tuba ku duba ku ga ila samari zuwa ƴaƴan itaciyar doyen nan abubuwan da aka lissafa a baya suke fitarwa idza asmara idan suka yi ‘ya'yansu wayan in kuma ya nuna ku je ku duba ku ga ku ga ikon Allah ka ga wato ƙwallo mai ɗaci an saka shi ya tsarar da bishiya bishiyar ta tsarar da ‘ya'yan kuma masu zaƙi kana ci kana ido ka ga ƙwallon dabino ka je ka ci ƙwallon dabino ka ji yake amma ka ji irin ɗan da ke fitowa a ɓawon ka kawai ka ji zaƙi kamar ya kama ma kai wanda ya fi na sukari ka je ka ga factory ɗin da ake yin suka yi ga me ake wanda irin injinan ake haɗawa da kemikal ɗin da ake haɗawa amma Allah subhanahu wata'ala cikin bishiya kwaya ɗaya sai samun maka da masu zaƙin da suka fi na sukari a cikin sauki duk wannan ana so kai tunani sai sa Allah ya ce to ka je ka duba ila samai idza asmara wa yan'i idan yayi ayan kuma ya nuna inna fi zalika laayatin lallai inna fi zalikum laaya laayatin lallai a cikin wannan abubuwa da aka ga muku a baya akwai ayoyi amma waye yake iya gane wayannan ayoyin akwai alamomin da ke tabbatar da samuwar ubangiji akwai alamun da suke tabbatar da sifofi da Allah ya jingina wa kansa amma wa zai iya gane wannan liqaumin yu'minun sai mutanen da suke imani da Allah wani kawai wato yana ganin cewa komai kawai by cause of nature ne kawai nature ce kawai take abubuwa jahar ne wato zamani ne dare da rana ne kawai suke samar da wani samar da bishiya bishiyar dare da rana yau ta kai ta samar da kaza so waye samar da dare da rana kuma su dare da rana ba kwaya ɗaya bane kala ɗaya ne dare duhu ne da shi rana haske ne da ita to me yasa ƴaƴan bishiya ɗin sun fito a jikin bishiya ɗaya za ka je ka ciro dabino a zarba guda ɗaya igiyar zaren guda ɗaya sai amma ka na ƙarshen tsinsu ya sha bamba ka ji wani ya yi tsami wani ya yi zaki su dare da ranar su suke iri su suka zama iri ɗaya amma su kan samu da abu iri ɗan duk wannan abubuwa ne da Allah subhanahu ya yake mana jawabi a kansu don wato musallama masa mummayan masa da wato ikonsa kuma wannan Allah subhanahu ta'ala) ya tsakuru wasu abubuwa ne cikin tsirrai da yake samarwa saboda a lokacin farko da ake magana da alkur'ani ana magana ne da larabawa su kuma mafi kimar abinci a irin wannan lokacin ko kuma tsirran da suka fi kowanne kima su ne tsirran da aka samar da su daga wato tsirin abu irin na dabino da ruman da inabi inabi ma na masu kuɗi ne ko a wancan lokacin. na mayar wata ne su sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ga musu to wannan abubuwan da kuke jin daɗi da su jinni laifin, don me za ku ta arziki na amma kuma ka ta imani da don me za ku ta abin da nake samarwa amma kuma ku kaka yi wa manzanta da turo biyayya shin kuna tsammanin wanda ya iya samar da ɗan adam daga rai guda ɗaya ka dubi yawan mutatun ɗin ma biliyan amma daga rai ɗaya muke wanda ya samar da wannan shi za a zo a yi wa ƙarya a ce ya yi wa aike kuma ba shi ya yi aiken ba kuma ya kale ya gaza ladabtar da wanda ya masa ƙarya idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa ba daidai bane kana ga duk irin wannan iko da Allah yake da shi kuma zai gaza yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ladabtar da shi ya faɗa abin da ba daidai ya faɗa ba an ka duk wannan ana so a tabbatar maka da ikon Allah da kuma gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗa gaskiya ne dan Allah babu abin da ya karfin babu abin da ya karfin Allah ba wanda ya isa yayi wa Allah ƙarya Allah ya tsale babu shi sa Allah subhanahu wataala yake cewa ma kana lin nabi ah, ma kana li bakarin an yuti Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata sun ma ya ƙola linnasu kunu ibadan ba zai yiwu ba Allah ba zai bari ba ya fi ƙarfin masa haka ya turo mutum ya ce an ya ba shi hukunci da annabta kuma sannan ya zo ya karkatar da mutane sai yanzu a dawo girmama shi ana bauta masa kuma Allah ya kyale Allah ba zai wannan ba ana gayawa wa'anda ba su imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da cewa ba ƙarya yake ba su yadda da shi ba zai faɗa abin da ba Allah ne ya tashi ba don Allah ya wuce a yi masa ya wuce a yi masa shi yasa Allah ta rasa ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil Allah ya ce ne la aqadna min bil haka mutum ya imani da Allah ya imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda da duk abin da manzon Allah ya faɗa babu sha babu wato gefe komai ya yadda da shi wanda yake da irin wannan kudurar da iko da ilimi ko ai yanda yake da wannan ilimin da ya san zai samar da ɗan adam ɗin duniya gaba ɗaya da gare guda ɗaya kuma ka kalli ƙwarewar ilimi na ubangiji daga ƙasa ƙasa akwai akwai akwai akwai ruwan mani a cikin ta ne babu amma ya zo ya samar da shi a cikin kuma saboda kudura irin ta ubangiji mai ya bar maza da sun zubar da malinsu ɗayan su rika tashi suna tafiya a'a sai wata mahaifa kuma ya zuba wannan halittar a ciki sannan a tafe ta sannan kuma a zuwa ta duk wannan wanda ya yi wannan kuma ya san wanda zai aiko maka ba bai san wanda zai haɗa su da shi sai su aiki ba duk bai san su ba da zai yi yiwa ba ta'ala Allahu an zalik Allah ya wuce haka Allah subhanahu ta'ala ya fahimtar da mu kamar yadda ya faɗa yake inna fi zalika inna fi zalikum la'ayat qaumin yu'minun wannan wato misalai ne ga ga mutanen da suke da imani ayoyi ne a gare su Allah subhanahu ta'ala ya tsaya aya ta gaba غير بريء ولكن بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والارض عما يحل له ولن ينفذ له صاحبا وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم Allah maɗaukakin sarki yace wa ja'alu lillahi shuraka al-jinni wa khalaqahu suka sanya ga Allah shuraka a abokan tarayya al na daga aljanu shuraka al ma abokan tarayya na daga jinsin aljanu wa khalaqahum kuma shi ya halitta su wa kharaqu lahu banina wa banatin suka ƙirƙira masa ƴaƴaye maza wa banatin da ƴaƴaye mata bai ghairi ilmi ba tare da ilimi ba subhanahu wa ta'ala amma yasifun sarki ya tabbata ga Allah ya ɗaukaka daga abin da suke sifanta shi Allah subhanahu wa ta'ala ya fito ƙwarara ya fito ƙwarara yake mana jawabi akan abin da yasa yayi wannan shimfiɗa tun daga inna Allah faliqul habbi wannan har zuwa wannan wajen da makaranta ayyuna Allah ya ce me yasa yake ta ga mu wannan misala duk wannan abubuwan da ya amma wa ja'alu lillahi shuraka al-jin suka sanya wa Allah abokan tarayya na daga aljinu malam yake cewa wannan mai da martani ne ga mushrikai waɗanda suke bautawa wani Allah tare da Allah suke bauta wa aljanu suke ganin cewa abokan tarayya ne na Allah maɗaukacin sarki wanda kuma wannan ayoyi da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa bi ya tabbatar da kasancewar abin da suka faɗa ƙarya ne Yahaya bin Ya'mur Allah ya masa rahama yake cewa wato haza min jahalihim yazunnuna anna Allah yaf'alu mithla fi'li saboda jahilcin kafirai suka yi tsammanin cewa za su sanya wa Allah irin abin da suke sanya wa kansu me suke sanya wa kansu li'annahum kanu yaqluquna shay'an thumma ya'buduna domin sun kasance za su zauna su kirkira abu da kansu sannan kuma su gaba da bauta su saki wato kasa ko dutse ko kata ko bishiya su sassaka su yi mutum mutumi kuma su zo gobe suna roƙonsa ya ba su su ce suke tsammanin cewa ma Allah zai haka ya haka ya halitta aljanu kuma sai ya rike su suka zama abokan tarayya suka yi suka rike rike su suka zama abokan tarayyarsa ƙurtubi Allah ya masa rahama yake cewa ma'ana israfuhum bil jin annahum ata'uhum kata'atin lahi azza wa jalla abinda Allah yake nufi ta sun sanya wa Allah kishiyoyi da aljanu shine suna yi wa aljanu biyayya kamar yadda suke wa Allah biyayya ana ce a kusurar da ƙurtubi yayi yana da cewa biyayyar abinda Allah yake nufi ba sun ɗauka cewa aljinu su ma Allah bane amma sun ɗauka suna yi wa aljinu biyayya so da tasirin da suka ba su wanda ya wuce nasu har suke ganin suna bin umarnin da suke wato abinda ake wa Allah suna masa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin suratul jin Allah yake cewa wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahma wato lallai yadda abin yake ya kasance wasu mazaje daga cikin larabawa suna neman tsari daga mazajen aljanu kuma su tsari a wajen Allah ake nema a wajen Allah ake neman tsari su suke neman tsarin a wajen wato aljanu kaga sun ɗauki tasiri irin na Allah da ba na ba da kariya sun ba wa aljanu kaga sun maida wato aljanu sun zama abokan tarayyar Allah to shine sai kokin yake cewa sun maida su suna musu da'a irin yadda suke wa Allah subhanahu wata'ala da'a Allah madaukakin sarki yace wa kharaqu wa khalaqahu kuma Allah shine ya halitta aljanna shi ya halitta sai za ka halitta kuma kamar da shi abokin tarayya sai ba zai ba saboda duk wanda ya kirkira abu to yana kirkira abin da bai kai shi bane ko da mutum sun ya kirkira abu to abin da bai kai mutum yake kirkira ba zai iya ƙirƙira mutum kamar ta. ba dan haka Allah subhanahu wataala da ya halitta da ni ai kasa da shi suke to dan me wanda kuma yake kasa da kai lokacin da baya nan ma kana Allah idan ne kuma yau dan ya zo kuma sannan zai zama ka dauke shi ma ka baki ne yanki na Allah kaga ai ba to wannan Allah subhanahu wataala shi ka yake faɗa shi cewa shi ya su kuma ya faɗa wa mutane cewa wa khalaqal janna min ma'ijin minna su wato aljanu an halice su ne daga wuta to rashin ganin su da ake yi da kuma tasirin su da ake gani a rayuwa sai yasa sai aljanu suka dauka to tunda shi ma Allah ba a ganin sa kuma ana ganin tasirin sa to shi ne su ma sun yi daidai da Allah ibn al-qayyim Allah ya masa rahama cikin littafin sana da'awar dawa yake cewa duk wanda kaga ya hada Allah da wani su shirku ta'il yayi wato Allah ya dauko ya sifanta shi da wani abu daga cikin halittar Allah din duk sanda kaga mutum ko dariya mutum yayi to Allah yake aukowa daga matsayinsa na Allah sai mai da shi wani matsayi daban misali idan mutum ya yi riya ai mafi yawa ko dai zai yi ne don ya samu abin duniya ko don ya samu yabo ko don ya samu wani to wannan yabon da zai samu a gurin ɗan adam da ya iya tuna da yana ji a zuciyarsa cewa Allah ba irin kowa bane yaban da Allah zai min ya fi na wannan ɗan adam din to da ba zai yi abin saboda ɗan adam ba da ya san Allah yana da abin da ya fi wannan ɗan adam to amma yanzu ganin cewa shi ma ɗan adam ya samu wani tasiri da Allah sai sa shi ma sai a nemi banza, saboda yanzu banza ya yi daidai da na Allah suna jin aka yi su sai sa ibn ɗaya na kita duk san da kaga mutum yi wani abu na shirka, ko da ƙarama ce to wato sifanta Allah yake yi da wata kashashiyar sifa su ce yi wannan amma wanda ya san cewa wato Allah ce ya halitta ya za a yi bauta wanda yake wanda yake shine mai rayawa shine mai katsewa shine mai azurtawa shine mai kaza komai shi yake ya za a yi ka ɗauki wanda ba zai iya wannan ba ka daidaita shi da wanda ba zai taɓa yiwa ba to sai da in mutum ya ɗauki Allah ya ɗauko shi daga sifar ta Allah ta haƙiƙa ya ba shi wata sifa ta wani halitta da sannan sai wannan ta fara da haka su ma aljanun sifa suka ba ta tasirin su na cewa za su yi musu wani abu sai sa da suka bauta musu wannan Allah madaukakin sarki ce wa qara'u lahu banina suka tsaga wa Allah ƴaƴaye suka tsaga wa Allah ƴaƴaye maza wa banatin bigairi ilmi kuma suka kaga masa ƴaƴaye mata ba tare da ilimi ba anan Allah subhanahu wata'ala ya ce sun jingina masa ƴaƴaye saboda wato shafin masu yin shirka sun ɗauka cewa wato aljanu ƴaƴan Allah ne mala'iku ma ƴaƴan Allah ne ya ka fiske to mala'iku ƴaƴan wasu daga cikin masu shirka suna cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne maza su kuma aljanu ƴaƴan Allah ne mata. Ta haka sai Allah ta wani wata ala yake wa kharaqu lahu banina wa banat Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Allah madaukakin sarki yake cewa alam ahad ilaykum ya bani adama Allah ta'budu shaytan إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم الله سبحانه وتعالى في سوى لم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان shin ba na riƙe alƙawari da ku ba har cewa ba za ku karku bauta wa shaidan sun da shaidan ai aljini kamar yadda Allah subhanahu wa kana min jini. haka shi ma aljani ne malamai suka ce duk waɗanda suke yin bauta ko su irin bauta ce to shedan suke bauta shedan suke bauta suka kafa dalili da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi. kar ɗayan ku yi sallar nafula bayan sallar la'asar me yasa sai Allah sallallahu alaihi domin kire lokacin faduwar rana lokaci ne da rana take faduwa tsakanin tsawon shedan to kaga ba ranar suke bautawa shedan din suke bautawa haka nan kuma lokacin hudowar ta haka haka nan Allah subhanahu wata'ala zai tuhumci mala'iku a ranar alkiyama ya ce musu wa'annan suna bauta musu. sai sai tsarki ya tabbata gare ka Allah ba mu suke bauta ba bal kanu ya abu dun aljin a sun kasance dai suna bauta wa aljin kenan wannan yana nuna maka cewa duk bautar da ake yi ta gumaka da waye duk shedan ake bautawa shedan ne a cikin hakikanin wannan abin da ake bautawa in ba aka ba wa zai kawata maka abin da la ya zuru wa la yanfa baya cutarwa baya amfanarwa baya ci baya sha baya komai kin ya faɗi ba zai iya tashi ba kin ya kura ba zai iya wanke kansa ba kuma aka ake bauta masa in ba ce dan ba zai kawata a adam wannan shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce duk wannan ƙarya wa kharaqu na banina wa banatin bi ghairi su suka kira wa Allah madaukakin sarki wato ƴaƴaye maza da kuma mata ba tare da ilimi ba Allah subhanahu wata'ala ya rufe ayatin subhanahu sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki amma ya tsuna daga abin da suke sifar kafiri wannan yana nuna maka cewa wajibi ne mutum ya san sifofin Allah irin yanda ya sifanta kansa da yanda Allah ya sifanta kansa da shi ka sifanta shi da yanda ya sifanta kansa domin da zarar ka yi kokarin sifanta shi da wani abu daga zuciyarka ko daga iliminka to dama baka san Allah haka da abun da ka sifanta a san Allah ba za ka sifanta shi ba za ka wajibin mu ne mai imani da Allah don mu samu dacewa da abinda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa na cewa wato subhanahu wata'ala amma ya tafi mu tsarkake Allah madaukakin sarki daga abin da ake sifanta shi da shi da wannan kuma insha Allah za mu tsaya suna roƙon Allah madaukakin sarki abinda na faɗa daidai su ba mu ladan baki ɗaya idan na yi kuskure kuma Allah ya gafarta mu Allah ya samu zama duniya lafiya Allah ya karɓi ibadunmu Allah ya mana rangwame Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da yalwar arziki Allah ya kare mana zahirin zahirinsu da baɗininsu Allah ya tabbatar mana da alkhairi Allahumma asina aqibatana fil umuri kulliha وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحان ربك رب العزة أما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام